dan allah kadai to amma allah ake cewa dan san annabi allah ka bani kaza saboda san annabi ga allah siffa ce tabbatacciya gare shi san annabi gare mu ibada ce da allah ya bautar da mu da ita to za mu iya cewa allah dan san da kake wa annabi allah ka bani kaza ya allah dan san da nake wa annabi ka bani kaza daidai ne tauhidi ne amma ya kai musa dan san annabi ka bani kaza to sai an yi ta'abiri dan san da nake wa annabi ko don san da ka wa annabi ka bani kaza a'a amma musa don san da allah yake wa annabi to ka bani kaza to ya halatta to kun ga sai an tsaya an yi tabiri shi yasa sai mun samu ƙwararrun malamai gogaggu su za su zauna suna fayyace mana ibnu taimiya ya yi waɗannan bayanai tsaf a cikin littafin ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila